ku yi ƙoƙari ku gyara kuma ku yi ƙoƙari ku yaƙi da shaiɗanin da ke damun ku a cikin hadisin muslim annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce iblis yana da karagan mulkin shi karagan mulkin iblis tana ainihin kan teku kullum gari ya waye sai iblis sai tattaro jama'a shi shaiɗanu ya ce yau duk wanda ya je aikin bajinta zan yi mishi ƙarin mukami wanda bai da mukami yau za a yi mai naɗin sarauta a fada ku tafi wannan shaidani ya je ya haɗa wani da wance su yi zina wannan ya je ya sa wannan ya fasa kan wannan wannan ya je ya sa wannan ya yi ashar wannan ya je laifuffuka iri-iri ƙarshe in yamma ta suka zo kawo rahotanni ranka ya daɗe ni da na je na sa wani da wance sun yi zina sai iblis ya ce tashi ka ba mu guri sun suka je suka tuba ba Allah ya fi musu zai ba wannan ya ce ɗan kai daɗe ni na sawa na ya sha giya sai ce tafka ba mu guri da ya tuba Allah zai yafe mishi aka ce sai ɗaya daga cikin cikinsu ya zo ya ce ni ko da na shiga gidan wani ban gushe ba sai da na ingiza shi ya saki matar shi sai iblis ya ce anta anta ni'ima anta kai ne ka dace kai ka cancanta ai maka ƙarin mukami ma dalla da kai aka ce sai miƙo kan shi kusa da shi sai naɗa mai sarauta babu abin da shaidan yake so ya faru in rana ta fito zuwa ta faɗi irin ya ji aure ya mutu to ku kuma matanmu na hausa ba abin da kuke so irin sakin aure duk matsalar da ta faru sai a ce to ka sake ni mana to ka sake ni mana ke kina ganin ba wata mafita sai saki kuma da an sake ki kafin yamma sai kuma ranke hankali ya tashi sai ta to wallahi malam buhari ni dai wallahi shedan ne ya ɗibe ni ni ma ban sayar da aka yi wallahi ko aljani nake da shi ko za sa malam abba mun karatu ne me ya zafi ke ce shedaniyar kanki ba wani aljani tare da ke ke da kanki ce za a ainihin ki karanta qur'ani ke aiki da shi inda za ku fahimci ai saki ba shine maganin matsalar gidan miji ba duk sanda matsala ta faru sai ki tunanin ya za a yi akwai sanda in mijinki ya miki laifi ki je ki gaya wa iyayenki ko nashi iyayen ba shine mafita ba ki bari sai kuna nishadi ki gaya mai shine mafita kawai akwai mai gidan da in yi miki laifi in kika je kika gaya wa iyayen shi ko iyayen shi shine manufa akwai wanda yake a abokan shi ki gaya wa kamata ki zauna ki nazarin me halin mijinki amma a'a da an bata miki rai sai ki ce a sake ki ai duk ga maza na yadda kike cewa ga mazan nan fa haka kuma shi kuma zai ce ga mata nan a waje kuma kun fi mu yawa a cikin hadisin bukhari annabi yake cewa ƙarshen duniya mata za su fi maza yawa har a wayi gari namiji ɗaya yana rike da mata hamsin haka ake fa a yanzu yanzu kika dubi namiji ɗaya yana rike da mata hamsin ko fiye da haka yana da nashi matan yana rike da uwashi yana rike da gwaggwa kaza inna kaza kaza kaza ko dai ba su da mazaje ko sun yi aure sun fita sai ku ga namiji ɗaya yana rike da mata hamsin ko fiye da haka ko ƙasa da haka to gaskiyar lamari ko da a ce haƙuri sai da shi ake a wata kasuwa yanzu ya kai ki je ki sai haƙuri a kasuwar da ake sai da shi don ki zo ki zauna a gidan mijinki lafiya saki da kike cewa a sake ki in aka sake ki kika je gidan iyayenki kika zauna zaman takaici zaki domin komai yana da lokacin shi daga sa'ad da aka haife ki zuwa sa'ad da kika girma a lokacin kin dace ki zauna gidanku amma daga sanda kika je gidan miji ba inda ya kamata ki zauna sai gidan mijin nan in kika zo gidan ba ki da ɗaki a gidan sai dai a haɗa ki cikin wasu ɗakin kannan ki 'yan mata suna nan suna zuwa makaranta ki ɗauki sabulun su ki wanka da shi su zazzage ki su ce kina gidan mijinki nan saboda masifa kika kashe aure kika zo nan gashi nan kin zo kin ƙarar mana da sabulu ba ruwanmu da masifa ki ko kuma a rasa ɗakin da ba a saki sai dai a dubi wani ɗaki da ƙanin ke kiwon tantabaru a sassaƙe a ce zuba kayan ki nan. shi kuma ya Allah ya isa ya ce saboda zuwan ki gashi nan kin sa tantabarin shi sun gudu duk rashin haƙurin ke kawo miki haka shi yasa ki rinka haƙurtar da kanki yau mace nawa ce an ɗaura mata aure na ɗaya aure na biyu aure na uku aure na hudu aure na biyar wallahi azimi ko 'yan tasha ne 'yan iska ke aurenta ba yadda za a yi jama'a su waye gari a ce ba ita ce da laifi ba duk wanda aka ɗaura a aure na farko ya mutu to za a sa mata ido tana yin na biyu in ta fito wallahi duk abin da mijin ke sai a ce ƙarya take sai a ce to me ya raba ta da wani sannan matsalar farko da muka fara magana akan kishi ku yi ƙoƙari ku gyara mata gaskiyar lamari kuna da kishi amma ba ku kai mu kishi ba maza sun fi mata kishi amma kun san da matsala ke faruwa namiji yana da shaƙe kishin shi ne ke ku ba ki iya shaƙewa namiji wallahu alamu saboda Allah cikin ilimin shi ya san maza biyu akan mace ɗaya ba zai yiwu ba don haka ba inda aka halatta namiji biyu su auri mace ɗaya sai a yaƙi in aka ce maza biyu ke aurenki wannan ya zo yau wannan ya zo yau wallahi bala'i za a yi amma kun ga mata da aka san kuna da saukin kishi sai aka ce ya halatta a haɗa ku ko biyu ko uku ko hudu a aure ɗaya saboda an san za ku iya to amma abin da yake faruwa shine kasa shaƙe kishin kuke yi da zarar matsala ta zo madadin ki natsu ki ga cewa ya za a yi a fita a zauna lafiya game da matsala na a sai ki tayar da musiba kina tayarwa kuma shikenan abu in ya rikice Allah madaukakin sarki ya kiyaye zuwa gidan boka wadda ta san ta taba zuwa ta tuba dan bori ko dan duba wadda ta san ta taba zuwa ta tuba ya kai mafa bokaye yanzu har wasa suke da hankalin mata in aka zo da in mace ta je gidan boka in ya ganta yana son ya lalata da ita sai ce to wani magani ne ga shiga irin addu'ar da za a yi gashi ki je ki san da mijinki ke saduwa da ke sai ki ji ya karanta wata addu'a mai wahalar tsiya ce ba za a iya ba sai ce to ba dan dai abin nan ba da sai ki daure kaza kaza kaza kaza kaza wallahi abin da ya kai yanzu suke ke na ɗaya kenan na biyu mata kuna da wata al'ada al'adar zuwa gidan biki da zuwa gidan suna a cikin littafin wasiƙatul ikhwan na shehu usman shehu usman yana cewa maza ku hana matan ku zuwa gidan biki da zuwa gidan suna to abin da kuke cewa to yanzu an hana mu zumunci kenan a ba a hana ki zumunci ba ki ce ko yake ko ki ta haihu sai ki je ki barka ki rinka zuwa kina taya ta ayyuka da sauransu to amma ranar bakwai din nan da kuke zuwa kuna taruwa gidan yinin biki ko yinin suna ko menene a je a dafa muku shinkafa ba a sa kifi ba ba a sa nama ba ku zagi uban dan eh, abin da yake faruwa ke a ce tsinanniyar dafa dukan ma da muka ci ko kifi ba a sa mana ba kai abin ma ko manja ba a sa ba fara kamar an wanke kai kaza kaza kaza kaza ka. to kusan cewa zuwa gidan suna ko gidan biki ba daidai bane abin da malam ubbi ya faɗi a cikin littafin shi mai suna jawahirul ikilil ya ce ƙa'ida an aka yi suna ranar bakwai ɗin nan kada a taru a gidan a dafa abinci da ragon suna ko da menene ya sauƙaƙa a aikawa makwabta ana gaya musu sunan ɗan da aka haifa shi kenan ya isa amma taron gidan sunan nan gulma na ciki tsegumi na ciki yi da mutane da abubuwa munana duk sun tattaru a nan to gaskiya ku ji tsoron allah ku bari sannan na biyu gaskiyar lamari ita ce Allah ya kawo mu wani zamani wanda ci gaba ta kai ma matuƙa an kakafa makarantu na mata wajen neman ilimi to kar ku ɗauki makarantun nan su zama muku kamar gidan biki tun da wancan na zuwa nima sai na je kamata yake ɗauki cewa makarantar nan wurin koyon addini ne wurin koyon ibada ce in kika zo karatun da ya kawo ki shi zaki zage ba wai ki zo makaranta kuna sai da irin maganin da mata ke siyarwa ba kun san akwai wani magani da mata ke siyarwa wani su jika su sha na saiwa wani kuma ƙwayoyi ne su saka a farji wai ane wa maganin kirari ko gida ko mota ko mabuɗin kasuwa ko menene kaza kaza kaza wallahi duk wannan ba daidai bane ku ji tsoron Allah ku bari wannan maganin yana da side effect yana da illa wadda zai iya cutar da ke da mahaifaki ya cutar da mijinki ko kuma 'ya'yan da za ki haifa amma wai ke abin da kike so wai ba za ki kyautata wa mijinki ki ladabi da biyayya yadda zai so ki ba wai sai kin hada da magani wannan shine bala'in da ya faru Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye